Assalamu alaikum masu saurare, mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga mun taɓin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Muhammadu Buhari Farfesa Jiga ke ayyana Janar Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da kuri'a miliyan goma sha biyar da kusa rabi, inda shugaba Jonathan ke dafa masa baya da kuri'a miliyan goma sha uku da dubbai. Buhari dai ya ce zai rungumi kowa da yin gyara in ya amshi ragama daga ashirin da tara ga watan gobe. Sai mun shiga za mu ga iyakar ɓarnar da aka yi, kuma za mu iyakar ƙoƙarinmu mu gyara. Tuni dai shugaba Jonathan ke shan yabo don amincewa da sakamakon da ta yi Buhari murna. Muhammad Hassan shine dan PDP tilo da ya lashe zaben sanata tudar PDP daga Yobe da nuna har yanzu jam'iyyar tasu na da ta shi. Mun yi aiki wanda kowa ya san irin kokarin da muka yi. mu mai da yan Boko Haram na ci gaba arewa maso gabas gabanin zaben gwamnoni a makon gobe da Inuwa haya na APC ke kiran daukar mataki. Jami'an tsaro su yi aikin su na gaskiya su je su killace duk inda ake ga za a samu wannan matsala. Shugaban hukumar zaɓe jiga ya ce ya yafe waɗanda suka masa wankin babban bargo a 2011 da nuna baya sha'awar sabon wa'adi a hukumar. Nasiru Adam Wale kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. To yau dai zauren tattaunawarmu zai kammala zamansa a jihar Adamawa, wadda ke kan murmurewa bayan galabaitar da ita da mayakan Boko Haram suka yi. Jagoran tattaunawar wato wakilinmu na shiyar ta Adamawa Ibrahim Abdulaziz yau zai ɗora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Abdullahi da Mari. To uh, Alhaji Abdullahi da Mari kaji abubuwan suka faɗa. Mm. To amma bari mu ɗin koma baya mm. an soma kuma ku a naku bincike da hasashe uh, yanzu yanayi yayi na a soma tura jama'a su koma ko kuma a matsayin ku na masana me ya kamata a yi kafin jama'a su koma. Uh, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi kamin a koma. a ƙashin gaskiya mai da su yanzu kai tsaye kwatsam su je su taru kuma ba tare da ɗaukan wayan nan matakan to yana da hatsari ta na gina ga maka dangantakan babu yadda yake saboda ka a ba su abinci ba su wurin kwana ba shi ne muhimmi ba idan ka ba mutum abinci ka ba shi wurin kwana idan baya babu yadda babu zaman lafiya tamkar ana rubutu ne a kan ruwa ba za a cimma a burin abin da ake so ba saboda haka akwai bukata a mai da wannan yaddan a maida wannan zaman lafiyan da kuma a da wannan tattalin arzikin kamar da abokan tattaunawa suka yi bayani kuma kuma akwai bukata ba wai kawai gwamnati ba akwai masu hannu da shuni akwai kamfanoni sannan akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar su interfaith mediation center su ma dan Allah su tashi su taimaka su domin me babu wani fa daga wani doron duniya da zai zo tabbatar mana zaman lafiya fiye da mu a tsakaninmu through seminars workshops retreat da ire-iren makamanninsu domin ganin cewa an maido da zaman lafiya a garrukan nan misali a ah, sun taɓa batu maganan akwai wasu shirye kuma tsari da su hukumomi suka yi na ganin kan cewa an taimaka kuma an farfaɗo da wannan wani batu da ake shine na cewa tun da abin ya faru akwai waɗanda ya kamata a ce su jama'an sun sama zuwa misali shine idan ka ce min gari shi talaka yana fatan ba wanda yake ganin kan cewa da dare da son shi ne kamar sarki in ya ga sarkin sai soma komawa ko al'ummomin yankin nan bari in koma ga mala yakubu da yau za ku zauna da su shugabannin nan ko kuma sarakuna ko kuma makamata da ke wakiltar gwamnati nan menene za ku faɗa musu ne da za a farfaɗo da waɗannan yankunan eh to su ne a daman idon gwamnati a wajajen nan su suka san ainihin matsalolin wajajen nan so abinda kawai za mu gaya mu ne ku cire siyasa san kai kabilanci da addini a faɗi gaskiya ga gwamnati gaskiya ga abin da ya kamata ki ana son mafita me kamata ta yi me kama shi ne a faɗi gaskiya ga matsalan ba wani kauce-kauce wannan shine matsalan so saboda haka wannan shine matakan da ya kamata a ɗauka kuma an ce ga wani taimako an kawo ko wani jama'a a tabbatar ko ya samu ba sai an nuna ko bambancin siyasa ko addini ko kabilanci ba a ba kowa hakkin an so mu kuma kuna ganin yanayi ya da za a so mu kuma mm, yanzu dai ba basic amenity ba za ka je asibitocin gwamnati ba sa aiki ka gani sai dai ka je ko chemist chemist din ma shi ma ba garanti za ka samu irin maganin da ciki ko yanzu a ta wajajen irin na makwa ko yanzu an yi rasuwa ma wani wulbaro aka ake sa ga ko amalanci a tura kai ba makabarta uh, Mr. Emmanuel mun ji irin bukatun da su ya kamata ko kuma abin da ya kamata a sa a yankunan ba kama a yankin ku na Michigan kuma fa wanda aka yi asara da dama aka yi barnata abubuwa da dama na asibitoci da makarantu da sauransu eh, me kuke bukata ya kamata a yi kafin nan eh, muna da hakimai guda takwas a karamar hukumar Michigan a yi amfani da su da masu jimillai su in suka faɗa a wansu za a saurare su da masu addini din na krista da musulmi wanda za a haɗin gambiza yanda kowane abin da aka faɗa a anguwa kowa ya san da kowa a samu magana cewa ba magana fitina kuma ba magana faɗa kuma kafin taimako ya shigo daga baya ko na kuɗi ko kuwa yanda za a farfado da business da ayyuka amma a je a kwatam haka ɗin nan a yanda ake zuwa yanzu haka bai yi ba wannan abun ya faru a Rwanda tsakanin Hutu da Tutsi ya faru a Kenya tsakanin Kalanje da Kikuyu wannan tun 1991 Somalia fa ta shiga irin wannan abun hawaye yau da muke magana ba samu salama ba a tashi a daina zuciya a daina kyamar mutum eh mu rungumi juna ba cikin yaudara ba da gaskiya za mu yi tafiya komai zai yi daidai kuma Ah, to ah, mana abdullahi mun jami suka ko da ke muna da yan mintuna kaɗan suka rage mana ah, da yanzu a ce ga ka ga al'umman nan ko da ke ga suna a gaban ka sannan kuma ga jami'an gwamnati ga kuma sarakuna iyayen al'umma me za ka faɗa ma abin da zan gaya musu shine haƙuri ya zama dole su al'ummomin kenan dole a yafewa juna dole a manta domin fiye da abin da ya faru a micika irin wannan musiban ya faru a wasu wurare amma yau an manta ko da shi ke mantuwan abu ne mai wuya amma ya zama dole kuma a manta a yafe wa juna kamar yadda shi ya kwace yake fada a ruwanda zan baka misali mutum zai auri tutsi zai auri hutu amma wai fa su aifi yara bakwai da tutsin nan saboda bacin rai sai ya kashe matan nan da yaran nan guda shida da suka haifu gabaki daya abin da ake ce shi kill them like cockroach wato ka kashe su kamar me kyankyaso saboda an indoctrinating insa ya dauki wannan halin sai a ce a kashe su gaba da amma yau da suka yi amfani da abin da ake ce da shi gacaca wato hanya ne na samar da zaman lafiya a wancan kasan yau suna sun manta kuma idan ka ga tattalin arzikinsu yana haɓaka suna ci gaba kuma al'umman kasan baki da sun fahimcewa yafewan shine muhimmi su eh, gwamnati kuma da bangaren gwamnati dole su tashi haikan su yi hakkin da ya rataya a wuyansu domin zaman da zaman lafiya ya rataya ne a hakkin gwamnati sannan shugabannin addinai da kuma shugabannin wato gargajiya na wannan gurin dole su tashi su gane wayanne mutane za a yi magana da su saboda a kwantar musu da hankali muna godiya to kuwa a gurguje eh, kai kuma ne shawara za zaka bada na ganin kanci yanzu an soma komawa kuma dole ne za a koma tare a zama dan juma da dan juma mm, ai kowa ya ga abin da tashin hankali ke kawowa to na mm, abin da na ci ne kawai abin da zan ce kowa ya gani bai albarkaci kowa bai bambanta kowa ba so lokaci ne da za a karatun mm, ta natsu a rungumi kaddara a zanna lafiya a gina kasa don samun ci gaba kuma a yi hankali da 'yan siyasa don yawancin lokaci suke ka irin wannan baraka na kawowa kabilanci da addini da sauransu don neman kuriya su yanzu dai an ga an biye musu ga inda za ta kai mutane ah, Emmanuel kwace bayan da a gare ka ah, ke za ka kara kan abin da suka faɗa. Ni bahaushe ce jiki magayi ba wani mutum mai ce yau ko shi musulmi ko kuwa shi kirista da bai ji a jikinsa ba. Eh, so sabil da haka murin miji na. mu gafartawa juna mu kaunaci juna eh mu zama mutane masu tunawa akwai gobe komai zai iya faruwa Allah na nan zai hukunta mutum duk mutum Michigan yana sauraron ma Voice of America muryar America nan mun rungumi juna mu wa juna muna godiya to masu saurara na san kun ji daɗin wani shirin kuma insha Allah kamar yadda muka faɗa a nan gaba za mu sake kwankwasa musu kofa musamman ma baturen suka tabo wanda zai kawo ci gaba da medo da zaman lafiya a waɗannan wurare da kwato daga hannun mayakan na Boko Haram sai suka muna godiya ga manyan bakin namu kamar shi Jamalan Yakubu Musa sai kuma dan jarida mai zaman kansa ko kuma ce muku zaka kuma dan jarida marubuci kuma jigo kuma shugaban al'umma yankin Michigan Emmanuel Kwache sai shi shugaban jami'i mai kula da shiyar arewa masu gabashin Najeriya na kungiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da Kirista na Interfaith Mediation Center International Abdullahi da Damare to a madadin ku baki daya sai naku Ibrahim Abdulaziz ke muku fatan kan cewa za mu sake saduwa da ku a wani sabon shiri na mu tattauna Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa batsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai uwaye ne mata. wato shugabar ƙungiyar musulunci ta agazawa mata da yara ta ƙasa amira rabu atu sufiyan ahmad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 amma ba jama'a 'yan uwa al'ummar arewa ko kuma ce dukkan mazauna arewacin najeriya ina yi mana salama ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu farko muna godiya kwarai musamman ga matasanmu na arewacin najeriya wanda a matsayinmu na shugabannin kungiyoyi muka yi ta kira a gare ku a kan cewa a yi zaben nan lafiya a gama shi lafiya to muna godiya kwarai a gare ku bisa sauraron mu da aka yi aka yi mana biyayya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Allah wa adi'ur rasul wa ulul amri minkum wato ku yi biyayya ga Allah da manzo da kuma shugabanni daga cikin ku babu shakka samarinmu matasa sun ji kiraye-kirayen da muka yi na wajen cewa wajibi ne kowanne daga cikinsu ya yi ƙoƙari ya ga an zauna lafiya an yi zaɓen nan lafiya kuma an gama shi lafiya to alhamdulillah matasa musamman samari ina kira a gare ku kamar yadda kuka yi mana biyayya kamar yadda na faɗa a lokacin da muka kira ku kan cewa a yi zaben nan lafiya a gama shi lafiya to matasanmu muna ƙara kiran ku da babban murya muna ƙara kiran ku don Allah don girman Allah sauran zaɓuɓɓukan da suka rage ku yi ƙoƙari ku ƙara bayar da haɗin kai a yi zaɓuɓɓukan nan lafiya a tabbatar da cewa an gama shi lafiya mun tabbatar da cewa ku bayan Allah ne waɗanda kuke jin magana kuma muna ƙara godiya a gare ku a bisa sauraron mu da kuka yi kamar yadda bahaushe ke cewa me abin saye ko me abin sayarwa to shi ba baya yin faɗa ma'ana wanda yake da abin da zai iya yi to baya yin faɗa to fatan mu shine ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da haƙuri zaben nan a gama shi lafiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kar ka yadda ka zama hanyar ta da fitina domin ya ce tuna na'imatun mutum la'anallahu man aiqadha fitina to a kwance take kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsinewa wanda yake ta da ita domin tabbatar da cewa matasanmu matasa ne wanda suke jin maganar manya matasa ne wanda suke sauraron malamai matasa ne wanda suke sauraron na gaba da su to akwai bukatar su kuma shugabannin da Allah ya zaɓar mana mu fara yi musu addu'o'i akan Allah subhanahu wata'ala ya yi musu jagora Allah ya sanya su akan abubuwan da yake shi ne daidai sannan kuma ina kira ga al'umman arewacin Najeriya da ma Najeriya ga baki ɗaya cewa wajibi ne mu yi haƙuri ba ka iya zaɓar shugaba a yau sannan ka ce abin da kake so ya maka yi maka shi a yau shugabanci wani abu ne wanda yake buƙatar natsuwa shugabanci wani abu ne wanda yake bukatar nazari sannan kira na biyu da zan yi a gare mu yan uwa musulmi da ma wa'inda ba musulmi ba da wa'inda muke zaune a arewacin najeriya cewa sauran zaɓuɓɓuka wanda za a yi a nan gaba kamar yadda muka ba da misali kyakkyawa to akwai bukata mu ƙara tabbatar da cewa an yi wannan zaɓe na gaba ma lafiya shi ma an gama shi lafiya allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya yi mana jagora sannan kuma 'yan uwa waɗanda a wajen kaiwa da komowa na murna da suka rasa su to yi musu addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya. Ita ma malama Shatusawa ta ce matasan arewacin Najeriya sun cancanci yabo don haka su sake nuna halin kwarai a zabukan da ke tafe, haka ma sauran jama'a. Jama'ar mu na Arewa ina mana gaisuwa, ina jinjina ma matasanmu na Arewa da yadda suka ba da haɗin kai aka yi zaɓe, aka samu kwanciyar hankali har Ubangiji Allah cikin ikonsa da yaddansa ya ba mu shugaba wanda zai shugabance mu a cikin ƙasar nan. Ina yi wa matasa matukar godiya, ina yabansu ina gode masu sosai da irin wannan hali na ta'a da suka nuna don haka ina roƙonku matasa na arewacin najeriya da ku ba da haɗin kai da zaɓen da yake zuwa gaba domin a samu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da salama tashin hankali ba abin da zai haifar mana sai dai ɗa mara ido idan muna son ƙasarmu ta ci gaba dole ne mu zauna lafiya dole ne mu bi shugabanninmu mu kuma zauna lafiya da junanmu mu yi abin da Allah yake so mu yi domin ubangiji Allah baya jin daɗin tashin hankali ubangiji Allah ƙauna ne don haka da shike Allah ƙauna ne yana son dukkanmu mu ƙaunaci juna idan ba muna ƙaunan junanmu ba ta yaya za mu gamshi Allah Allah ya koya mana mu ƙaunaci juna saurin ƙauna shine za ka iya samun rahama Allah da jinƙansa. idan baka iya kaunan ɗan uwanka da kake gani ba yaya zaka kaunaci Allah Allah fa ba a ganin shi amma ana ganin mutum idan ka ci mutum ka ci Allah don haka ina roƙon mu matasa maza da mata da dukkan jama'an arewa mu zama da kauna sahihiyar kauna kauna wanda za ta kai ga kai mu ga nasara zaben da zai zo kamar yadda muka gama na shugaban ƙasa haka muke kira da matasanmu Wannan zaɓe a gama shi cikin kwanciyar hankali da salama domin ci gaban arewa. Ina kira ga dukan jama'ar mu wanda suke arewa da musulmi da krista. Mu 'yan uwan juna ne, don Allah ya ajiye mu tare. Don haka zaman tare dole ne mu yarda da juna, mu yi cuɗanya da juna, mu mika hannu na zumunci ga junanmu, mu rungumi junanmu, mu yi tafiya tare, mu gudu tare, mu tsira tare mu gina arewa ta kowane bangare da musulmi da krista dukkanmu abu guda ne da kabilu daban-daban da suke arewa mu haɗa kanmu domin cin gaban arewa idan babu haɗin kai ba za mu taɓa samun cin gaba ba a samu cin gaba da zaman lafiya da salama a cikin kasan nan haka ubangiji Allah yake so ubangijinmu ya ce ka kaunaci makwabcinka kamar kanka ka so shi yadda kake so ma kanka abu haka za ka kaunaci makwabcinka makwabcinka shine dan uwanka makwabcinka shine amininka makwabcinka shine wanda zai taimake ka cikin damuwa idan ba mu zama da taimako ga juna ba wane ne za mu taimaka don haka ina kira gare mu mu zama da taimakon juna mu zama da kaunan juna mu zama da biyayya ga junanmu mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurinta ɗaya domin mu yi kome domin cin gaban arewa da zaman lafiyan arewa ubangiji Allah ya taimake mu ubangiji Allah ya fifita arewa ubangiji Allah ya sa arewa ta zama kamar yadda take a farko babu bambancin addini kada mu yi abin da za mu raba kanmu a cikin arewa Allah ya taimake mu na gode. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.